wanda ya dace da talatin ga watan safar shekara ta dubu da da bayan hijira wanda kuma shine yammaci na tara ga watan hudu shekara ta dubu biyu da biyar miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin wannan kuma shine darasi na saba'in daidai idan ba manta ba muna cikin babin nan mai dan tsawo babu fadlil zu'i wa khushunatil aish wal iktisari ala taqlili min al ma'kul wal mashrub wal malbus wa ghayriha min hudud an nafs wa tark al shahawat hadisin da muka tsaya a kansa shine hadisin Jabir dan Abdullahi wanda yake ba da labarin abin da ya faru a ranan yakin Khandak haka ne ko a ƙarshensa muka tsaya za mu tashi wa kan hadisin Anas ɗan Malik Allah shi kare da gare shi Malik ce wa an Anas radiyallahu anhu qala wato an karɓo hadisi daga Anas ɗan Malik Allah shi kare da gare shi yace qala Abu Talha li ummi Sulaim Abu Talha ya faɗa wa matarsa Ummu Sulaim Ummu Sulaim ita ce mahaifiyar Anas ɗan Malik wato kamar shi Anas dan Malik yana matsayin agona ne a wurin Abu Talha Abu Talha ya faɗa wa matarsa Ummu Sulaim yace da ita kad sami'tu sauta Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama da'ifan a'rifu fihi al-ju' yace na ji sautin annabi sallallahu alaihi wa sallama da rauni sai na gane akwai yunwa tattare da shi wato saboda tsananin yunwa har hakan ya yi tasiri wajen muryarsa lokacin da yake magana fahali inda ke mai shai kina da ɗan wani abu a gidan da za mu ga a sarrafawa annabi sallallahu alaihi wa shi fa na'am na'am ce e akwai wani abu fa a ƙarasan min sha’iyar, sai ta fitar da wata tsaba min sha'iyar na dangin abincin da ake kira a ƙaras dam ina na kurs wato kurs kamar kwaya guda ɗaya kenan sawan kwayar gero ta dawa ta abin nan har kwayar magani a larabcin yau ana ce mata kurs a karas wato yar tsaba kenan sai ta fito da yar tsaba min sha'ir na abincin da ake kira sha'ir summa akhadhat qimaran laha sannan sai ta ɗauki wani mayafinta da take lullubi da shi falaffatil khubza bi ba'dihi abin nufi da ta fito da wannan tsaba ta sha'ir sai ta nika ta ko ta daka ta ta maishe ta gari har ta kwaba ta ta yi gurasa da ita amma duk baya son ya kawo mana wannan labarin mun dai ji ta fito da wannan tsabar ta sarrafa dan da nan sai ce sun ma'akazar khimaran sai ta ɗauki wani gyalanta naffatil khubza bi ba'dihi sai ta ninke gurasar da ta yi da wani sashi na gyalan wato kamar mai faɗi ne haka ta sa gurasar ko cikin wata takarda ko cikin wani abu sai ta ninke haka da wannan wani bangare na gyalan kamar rabin sa kenan summa dassat uta ta saubi sannan sai ta shigar da shi cikin tufafi na wannan abin da ta kulle na gurasa din ta shigar da shi cikin tufafi na ni bi ba'dhi sannan sai ta lullube ni da sauran gyalan wato kamar da ta sa gurasar a cikin wani bangare na gyalan sauran sai ta sa a jikinsa haka sai ta kewaye shi da shi ta ɗaure ta kulle ta ce kaiwa annabi tunda shi anas yana yaro ne karami saboda kare je ya jefar a hanya kasan mata suna da hikimar a dan hikin yaro dai haka kare ya bari a hanya to kamar haka ne abin da ta yi shi kuma anas yana hikaito mana gashi bayan ya girma yana son komai Wani shafi da ya shafi labarin sai ya faɗe shi ثم أرسلتني إلى ila الله sallallahu alaihi wa sallam sannan ta aika na wajen manzon Allah tsira da mace tabbata gare shi fa zahabtu bihi na tafi da wannan abincin فوجدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا في المسجد sai na samu manzon Allah yana zaune cikin masallaci wa ma'ahun tare da shi ga sahabbai fa qumtu alaihim sai na tsaya a kansu ban zauna ba fa qala li sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya ce da ni arsalaka abu talha abu talha ya aiko ka ne ka yi shiru baka ce komai ba asalin wannan kalma alhamza guda biyu ce a arsalaka abu talha to amma ga ka'idar larabci idan alhamza guda biyu suka haɗu ɗaya ta asalin kalma ɗaya kuma hamzatul istifhami ce to akan shafe ɗaya a bar ɗaya Allah ce astafal banati alal banin asalin zancen a astafal banati alal banin malakum kaifa takumun astakbarta am kunta min al asalin zancen a astakbarta am kunta min al an fahimta ku wato alhamza guda biyu idan sun haɗu sai a shafe ɗaya sai a kyale ɗaya ga alhamza ta asalin kalma ga alhamza kuma ta al'istifa da haka sai ce arsalaka abu talha abu talha ne ya turo ka fa qultu na'am nace eh fa qala ali ta'amin ya dan tana dan mana abinci ne a gida akwai wani dan abin kaiwa baka fa qultu na'am ana zace sai nace da shi eh fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah tsara da mutum tabbata gare shi yace da sauran sahabbai komo ku tashi mu tafi an zai ce talaku duk sai suka taho aka kama hanyar gidan Abu Talha wan talaktu baina aidihim na wuce a gaban su ina tafiya suna biye da ni a baya to a nan ayi ki anan zabin abinci kawo manzo Allah shi kuma ya je ya taho da mutane to shine masu sharhin hadisin suka ce wato tsammani shi Abu Talha da matarsa Ummu Sulaim idan an zai zai samu manzon Allah a killace ba kowa tare da shi to sai a bashi wannan abincin dan kadan yi. amma kuma tun daga shi da mutane shi Anas sai yi nauyin ya fito da wannan abincin a gaban manzon Allah dan kadan haka da shi ga kuma sauran mutane dan haka sai ya tsaya yayin shiru bai ce komai ba saboda haka manzon Allah da ya ga shiru ce ai ko ka kai ce?" to akwai wani abincin a gidan ya ce to mu tafi wato kaga sai kuma yayi maza ya wuce gaba dan ya riga zuwa tunda ya daidai ai sai ya shiga gida sannan ya yi wa manzon Allah iso a shiga idan iso in ya shiga yi bayani cewa to da na jefa da abincin na ga na dauka manzon Allah shi kida ne ga mutane tare da shi da yawa da haka sai na taho kuma ya ce in taho kin ba yadda za a yi dole da zai je wannan bayanin to wannan ke nuna kenan yara na lokacin sahabbai suna da zaka'i da wayo idan a yanzu ne aka tura mutum kila sai ya dabarce da sai da zai ko dai haka ya kunce riga sai ce ga gurasa a aiko ne in kawo maka kaga babu dai. idan aike ka wajen mutum ai ba gaban jama'a kuma za ka yi abubuwa irin waɗannan ba to saboda haka ko ya zanto cewa kamar da su masu sirri suka ce dama an masa wasici tun kafin ya tafi cewa in ka ga manzon Allah shi kadai ne ka bashi amma in ka ga da mutane da yawa ka dawo to amma abin da ke nuna wa a zahiri Anas dan Malik shi ya tasarrufi da kansa cewa haka ya kamata yi ba wai wasici aka yi masa ba an fahimta ko don idan da mutane da yawa ne ai shi kadai aka ce ya dawo kenan kada ya gabatar da abincin amma ya dawo shi kadai kada ya kira wasu tunda abin da ake jin tsoro in an bayar da abincin gaban manzon Allah da ga fitar da yawa in an dawo gida din ma ba canja ba zai abincin da yake ne ba ƙari ina fatan kun fahimci wannan bayani Anas dan Malik ce wan talaktu baina baina aidihim sai na wuce ta gaban su hatta jiitu Abu Talha fa akhbartu annan zama samu Abu Talha na labarta masa fa qala Abu Talha sai Abu Talha yace ya umma Sulaim yake umma Sulaim qad jaa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama bin nas Allah fa ya taho da mutane wa laysa ba mu da abin da zamu iya ciyar da wannan adadi da manzo Allah ya zo da su ya zamu shi yasa aka ce yana daga cikin ladabi idan mutum ya gayyace ka gidansa ya ce zo cin abinci to karka taho da ɗan rakiya don baka sani ba kila ya yi abincin ya kasafta na wani adadi na mutane to kai kuma sai ka je ka kwaso yan rakiya saboda haka idan kuka zo kun ga sai ku jefa cikin kunya shi yasa da aka gayyaci manzo Allah wata rana wani gida shi kadai aka gayyata aka ce zo ya ci abinci da manzo Allah ya tashi tafiya sai suka tafi da wani da yaje ya sallama mai gidan ya fito ce ni kadai ka gayyata amma kuma na taho da wani in kai izini to ya shiga in baka izini bai koma yace a ba komai ya rasulullahi tunda ka taho da shi ko mutum ɗaya ba komai dai ya shigo sai mutumin ya shiga wannan da yana daga cikin ladabi zaman tare da ya kamata mu kiyaye kar mutum ya gaice ka san abinci gidansa kai kaɗai ko ku biyu ka je ka yi masa gayya ya rasa yadda zai yi almuhim sai suka je abu talha yake faɗawa matarsa wannan abu fa qalat allahu wa rasuluhu alam tace to Allah da manzansa dai suka fi sanin ya za a yi da wannan lamari fan talaka abu talha ta hatta laqiya rasulullah sai abu talha ya fito daga gida ya je game da manzon Allah فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معه حتى دخل sai manzon Allah ya fuskanci Abu Talha suka taho tare har suka shiga cikin gida fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wato kenan Abu Talha sai maza ya san manzon Allah daga waje yace to ya rasulullah fa gashi ka taho da mutane da yawa kuma dan abin da yake gidan dan kadan ne kaga yayi bayani kenan dan kar ya kunyata sai manzon Allah ce karka damu bari mu fara shiga ni da kai mu je gidan aka kyale sauran sahabbai a waje dan a yi wani abu kafin sauran su shigo da aka shiga sai manzon Allah ya ce da ita ummu sulaim mi ma indaki ya ummu sulaim ke ummu sulaim kawo dan abin da ke wurin ki karki damu fa atat bi zalikal khubz sai ta kawo wannan gurasa din fa amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa futta sai manzon Allah ya umarni da gurasa cewa a guzu tsira shine fa futta yani ju'ila fatat ko futat an gane ko a gutsutsura ta wa asarat alaihi ummu sulaym ukkatan fa'adamatu sai ummu sulaym kuma ta ta dan malala masa ukkatan ukka wato kai cewa tandu ina jin mun san tandu ai wato wani abu ne da su larabawa suke suna kiran shi da suna ukka da fata ake yin sa ana zuba mai ko kuma a zuba zuma idan an tashi sai a yi haka sai a karara bakinsa shi kenan a buɗe abin nan dinsa to ai mun san a Hausa da akwai tandun mai kafin mu zo mu ta amfani da galam ko na roba ko na abin nan halin yanzu kila wani bai san tandu ba in dai ba sa'a ba to eh a kula tandu ai da shi kuma da tandu sun sha bamban da juna ko shi kuma tando na menene ba ba na kwalli ba eh amma wancan ai babba ne shi tando din babba ne mai ake zubawa ko a zuba kaki ne ko a zuba man shanu amma dai da fata ake yin sa eh salka a salka daban salka ruwa ake zubawa irin wanda motoci irin na da na katako din nan wanda wanda mun taba shiga daga nan gurin zamu je gombe motar katako kwana biyu ake a hanya 1970 wani abu za a kama makaranta allo kwana biyu muka yi a hanya to irin ta dama akwai sarkata ruwa din saboda ko ana cikin daji an ji kishirwa sai a dauka fata ce ake gyara ta sai a zuba ruwa a ciki to wannan daban amma shi tando mazubi ne haka a tsaye yake zaman kansa yake yi fatar a busasshiyar fata ce haka kuma saboda mai sai zanto cewa ba da tauri da yawa mai da ake zubawa a ciki sannan a kasar Hausa idan na ce kasar hausa ina faɗa muku hausa original one wato kamar daura kenan a adabi akwai masu kiɗan tandu a da wanda suna kaɗa tandu suna neman kuɗi da shi bai na daga cikin a adabin hausa an sa akwai waɗannan tandu dai sananne ne kila shine mafi kyawun abin da za a fassara ukka da shi ba wai na yi kabilanci ba ne da na ce daura ai duk marubuta sun san cewa daura ba ita ce uwar hausa bakwai ba na yi gaskiya ne baya bukatar sai ka kawo nasi na qur'ani ko hadisi a'a ka zagaya mana za ka gaishe akwai yanzu dai kun fahimci me nake nufi kar mu shiga labari kar mu shiga labari wancan duk wato nafilar magana ne dan dai sa na jadi a cikin karatu malamai sukan yi haka wani lokaci shi yasa muke koyi da su wa asarat alaihi um sulaim ukkatan sai um sulaim ta zuba abinda akan wannan gurasa da aka gutsutsura sai ta karkato bakin ukka ɗinta tandunta ta zuba abin da ke ciki adamatku wato ai faja'alatuhu idaman li hadha al-khubz wato sai ta mayar da abin da ke cikin tandun ya zama shine miyar wannan gurasa din adamatu sai ta yi masa miya ma'ana sai ta sa shi a madadin miya al-idam bil hamzati wad dal shine miya a larabci adamatu bi ma'ana Hauwalatu idaman wato larabawa sukan ce idam suna nufin miya kuma suna cewa idam dukkan abin da yake mahadi wajen cin abinci shi ba shi ne abincin ba amma ana yin mahadi da shi kaga idan an yi yanka gurasa ai za a iya sanya zuma akai kai kaga ta zama mahadi idan an ga dama za a iya sa kuma uh, miya akai nan ma dai ta zama mahadi shine dai idam a larabci fa to sai sai masa mahadi ina jin maganar da ta fito ma'anar hadisin ta fito ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ma sha Allahu an yaqul sannan sai manzan Allah ya faɗa abinda Allah ya so ya faɗa a wurin ma'ana ya karanta addu'o'i akan abincin kenan Sun makala sannan sai ce idzan li ashara ko ba da izini mutum goma su shigo fa azina lahum Abu Talha ya ba da izini mutum goma suka shigo fa akalu hatta biyu? suka ci abincin har suka koshi thumma kharaju sannan suka fita Sun makala sannan maza Allah ya kuma cewa idzan li ashara yi izini ga mutum goma su shigo fa azina lahum yi musu izini fa akalu hatta shabi'u suka zo suka ci har suka koshi sun kharaju sannan suka fita sun qala sannan ya sake cewa i'zan li asharatin fa azina lahum hatta aqala hatta akala alqawm kulluhum da goma goma goma goma har sai da dukkan mutanen suka ci abinci wa shabi'u suka koshi wal qawmu sab'una rajulan aw samanuna mutanen ko sun kai mutum 70 ko sun kai 80 kaga yar gurasa ɗaya kenan wanda an sa a an sa wa yaro a jikinsa ma an nade ta ma dan kar a gane ya je ya kai amma ga shi mutum saba'in ko tamanin sun ci wato wannan ke nuna mu'jiza ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi wa bi riwayatin fa ma zala yadkhulu asharatun wa yakhruju asharatun hatta lam yabqa minhum ahadun illa dakhala a wata riwaya yace bai gushe ba mutum goma su shiga su fita goma su shiga su fita hatta lam yabqa minhum ahadun illa kala har sai da ya zanto ba wanda ya rage sai a wajen ba mutum ɗaya da ya saura sai da ya shiga fa akala hatta shabi'a kowa sai da ya ci ya koshi thumma hayya'aha sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada sauran abincin da ya rage din fa idza hiya misluha hina akaluha minha sai gashi yadda abincin yake kafin su fara ci haka yake bayan sun gama ci an gane ko wa fi riwayatin a wata riwaya fa akalu asharatan asharatan suka rika shiga suna ci mutum goma goma hatta fa'ala zalika bi 80 rajulan har sai da mutum 80 suka shiga suka ci thumma akala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam ba'da zalik sannan manzon Allah ya ci abin da ya ragowa wa ahlul baiti shi da sauran mutanen gida wa taraku su'uran kuma suka bar ragowa as-su'uru shine saura suka bar saura wa fi riwayatin a wata riwaya summa afdalu ma balagu jiranahum sannan suka rage abinda suka baiwa ma makauta kowa ma ya ci wato bayan wancan mutum tamanin sun ci manzo Allah da mutanen gidan suka ci sannan kuma abincin gashi da saura kuma aka rabawa makauta shi wa fi riwayatin an anas a wata riwaya daga anas qala yace ji'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yawman wata rana na zo wajen manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi fa wajadtuhu jalisan ma ashabihi sai na samu manzon Allah a zaune tare da sahabbansa wa qad asaba batnahu bi isaba ya sanya wani tsumma ya daure cikinsa da shi saboda yunwa fa qultu li ba'd ashabihi sai na faɗawa wa wani sashi na sahabban manzon Allah lima asaba rasulullah sallallahu alaihi wa sallama batana saboda mai manzon Allah ya daure cikinsa fa qalu sai suka ce min alju saboda yunwa bana fa zahabtu ila abi talha sai na tafi wajen abu wato min alju min din nan min ce sababiyya ai bi sababil ju'i kenan yace sai na tafi wajen abu talha wa huwa zawju ummu shine mijin ummu sulaym binti milhan yar gidan milhan fa kaga a madadin yace ita ce ummu sulaym mahaifiyata yace ummu sulaym binti milhan sai manzo sai nace da shi ya abatahu ya babana domin mijin mahaifiyar mutum ai ya zama babansa قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عصب بطنه بإصابة ناقا من ذن الله يقول لتكن سفا دا ونسمى فسألت بعض أصحابه سنة بيون ساشي نسحب بنسا فقالوا من الجوع سيسكت أيها هكا نسبو دينوا فدخل أبو طلحة على أمي sai abu ya shigo wajen mahaifiyata kaga yanzu sai ya nuna dangantakar ta din da shi a madadin yace fa dakal ala ummi sulaim kamar faɗa su fa sai ce hal min shay shin akwai wani abu a gidan qalat na'am ce eh indi kisarun min khubzin wa tamarat eh akwai wani dan balgace ko dan gutsire gutsire na gurasa da kuma dabino fa in ja'ana rasulullah sallallahu alaihi wa wahdahu ashba'nahu in dai manzon Allah zai taho shi kadai ba in rakiya to zamu iya kosar da shi wa in ja'a akharu ma'ahu amma in wani mutum ya taho tare da shi kalla arhum to abin zai musu kadan wa zakara tamam al-hadis sai ya ci gaba da ambatan hadisin wato imamu nawawi ya tala riwayoyin saboda a wata riwayar an rage wani bayanin a wata riwayar an rage amma idan ka hada gaba ɗaya sai ka ji labarin kissa a takaice dai wannan shine hadisi wanda ya nuna mu'jizar annabi sallallahu alaihi wa sallama a sarari kamar yadda ake faɗa mu'jiza shine abin da yake gagara koyo abin da wani ba zai iya yi ba yanzu gobe wani ba zai zo ba da gutsuran gurasa ya ce ma anan bayan mun tashi daga riyadu salihin ne ce mu je mu ci shi ma zai addu'a <laughs> mu'jiza ce ba za ka iya kwaikwayon annabi ba akan wannan domin ita mu'jiza ba a takara da ita yayin da ka ce mutane ku zo ku ci kaga ka san abin da zai faru kafin faruwarsa to wannan idan ya faru kamar yadda ka faɗa to wannan ko dai ka zama annabi ko ka zama mai tsafi eh, idan mutum ya haɗa abin da da'awar annabta kuma ga wahayi ya zo masa kaga ya zama annabi mu'jiza kenan idan kuwa ba annabi bane da annabta ta riga ta wuce to ya zama tsafi yawa mutane da rufa ido da dabo ba magana ce ta walitaka ba ballantana mu cewa abin sunan shi karama dan ita karama ba a takara da ita abinda ake iya takara da shi shine mu'jiza shi ake iya takara da shi duk abin da kai takara da shi aka ga ya faru kuma ya zanto ba mu'jiza bane dan kai ba annabi bane ba to wannan abin ya zama tsafi kenan ko ya zama rufa ido ba kisa bi ce ba kisa dai ce Sai dai ta kunshi komai da komai me ya hankalinsa ka dauka cewa kisa biyu eh ta wa bayan ta yi shayar din ta ajiye kuma ya sake tambaye ta me ya rage kuma yanzu ta ce eh to yar gurasa ce ga ta nan ba yawa tunda a can ta ce sha'ir hmm? ya ainihin gurin bai sa maka maganar hadisin ba dan ya ce wa zakara tamamul hadisi ai kaga daga karshe ne za a ambaci adadin a nan iyakacin nan ba a ambaci adadin ba dan ta ce in manzan Allah shi ɗaya ya zo to shi kenan amma in wani ya biyo shi to abin zai musu kaɗan to wannan wannan ai ita bata san ba waye sai in sun zo sunna ina jin mun fahimci alakar wannan hadisi da wannan babi ko wato shine yadda manzan Allah ya rayu cikin rayuwa wadda take ba ta wadata ba a koyaushe domin gashi saboda yunwa har yana sa tsumma ya daure cikinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan sai ya nuna cewa wahalar duniya ba ta nuna Allah baya son bawa Allah na iya jarraba ka da wahalar duniya ko da yana son ka wannan bai tukaro da soyayyar gare ka ba domin soyayyar ka a gare shi a soyayyar a gare ka wato eh, baya nuna sai tasirin ta ya bayyana a nan gidan duniya kuma baya nuna in tasirin ta ma zai bayyana zai bayyana cikin lamarin da ya shafi duniya zai iya bayyana ne cikin lamarin da ya shafi addini a lamarin duniya in ya ga dama ya bayyana in bai ga dama ba ya bari sai a lahira ka samu lada da Allah na jarrabar bawa da waɗansu musibu ko talauci ko wahalar rayuwa anan dai ya girmama ladansa gobe kiyama kuma dai ya girmama matsayin bawa gobe kiyama kamar yadda manzo Allah ya faɗa a cikin wani hadisi in Allah ya so bayi sai ya jarrabe su sai ya jarrabe su da talauci ya jarrabe su da wahala alamar yana son su to amma a nan gurin ba dukkan wanda yake cikin talauci bane ba za mu ce Allah yana son shi sai in mun ga mutum yana cikin talauci sannan yana kan siratul mustaqim to alama sai ta Allah yana son wannan bawa din kenan amma mutum yana cikin talauci kuma baya sallah to ai kaga wannan bai nuna alamar Allah na san shi ba an fahimta ko babul qana'ati wal afafi wal iktisadi fil ma'ishati wal infaqi wa zammi su'ali min ghairi darura abinda wannan babi zai karantar shine al qana'a wadatar zuci wal afaf da kame kai wal iktisadi fil mashi'a da ɗaukan salo na tsaka-tsakiya a cikin rayuwa, kar ka zama mai almubazziranci, kar kuma ka wahalar da kanka da yawa. wal infaqi da falalar da ke cikin ciyar da dukiya kashe dukiya imma ga mutum ɗaya ko ga mutane ko kuma don yaɗa kalmar Allah a ban ƙasa wa zammi su'ali da kuma zargin roƙo roƙo abu ne mara kyau maula da bara abu ne mara kyau za mu ga nasoshi da suke zargin mai roƙo ko mai bara ko mai maula min gairi daruratin ba tare da wata larura ta sa yayi hakan ba wato kenan wannan babu zai karantar da mu abubuwa guda nawa na farko dai alqana'a wadata zuci na biyu al'afaf al'afaf shine kame kai mai kame kai shine mutumin da yake kame bakinsa ya kuma kame gabbansa kame baki ba zai rinka faɗin munanan kalmomi ba zai tafi bisa ka'idar man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut to mai kame kai kenan mutum ne mai kame baki baya amfani da harshensa wajen yi da mutane da zagin su da cin mutuncin su da ba'a da gare su da harbati irin na mutane wanda ba su san abin da suke ba da hauragiya da zantuka marasa ma'ana mai kamewa ne wai masu hikima suka ce idan dai har zance da surutu ya kai kimar azurfa to shuru ko ya kai kimar zinari an fahimta ko in dai har zance da yawan surutu ya kai a baka azurfa idan kai shi to idan kai shuru kuma ya kamata a baka zinari to cike wafi kima kenan <laughs> zinari yin shuru kenan shi yasa wani asar ce man samata naja wanda ya shuru zai tsira wanda ko ya yin shuru to karshen ta sai ya fada cikin abin da ke ba daidai ba an gane ko da haka dai al'afaf kame baki sannan kuma da kame gabbanka ta yadda baka kewa ayyuka na saban ubangiji shine al'afaf zuciyarka na so kana kwaɗayin abin amma tsoron Allah ya hana ka yi wal iktisadi fil mashi'a da kuma tsakatsakiya a cikin rayuwa mutum ya zama mai salo ne na tsakatsakiya baya almubazzaranci wajen ci wajen sha wajen gida wajen abin hawa wajen tufafi wajen dukkan wani abu yana yin tsakatsakiya baya wuce gona da iri an gane ko wal infaq da kashe kuɗi don amfanar addinin musulunci dan amfanar musulmai wa zammi su'al da kuma zargi ga wanda da yake roko min gairi barura ba tare da wato larura ba wannan ita ce matashiyar babin shi da zai kawo na ayoyi da hadisai duk zai kawo su ne don yin magana akan ɗaya daga cikin waɗancan lamurra da muka faɗa قال ta'ala تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله Ubangiji ta'ala ya ce babu wata dabba a ban abin nufi babu wata halitta a ban ƙasa, face arzikinta na wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Ashe idan arzikin kowace halitta yana wurin Allah subhanahu wa ta'ala, to ya kamata mutum ya zanto mai wadatar zuci, kar ya zanto mai haɗama mai zalama, domin haɗamar ka ba za ta sa ka sami sama da abin da Allah ya yi kasafi gare ka ba abin da Allah ya yi kasafi za ka samu shi za ka samu wa ta'ala ubangiji ta'ala ce lil fuqara al muhajir lil fuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la fil ard يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا idan za a bayar da dukiya ta sadaka ko ta taimako to a bayar da ita lil fuqara'i ga fakirai mabukata allazina uhsiru fi sabilillah wanda suka tsare kansu dan yada kalmar Allah ba sa zuwa kasuwanci ko noma sun tsaya sun zama sojojin musulunci a lokacin annabi la yastati'una darban fil ard ba su da ikon yin tafiya ta fatauci a ban kasa saboda sun tsayar da kansu ne a matsayin wakafi dan su zama sojojin musulunci yahsabuhum aljahilu aghniya min at-ta'affuf wanda ya jahilci lamarin su sai ya tsammace su so mawadata ne saboda kame kai ga su suna cikin talauci amma suna da kame kai ba sa roƙon mutane sai ma mutum ya ɗauka su mawadata ne ta'arifuhum simahum zaka gane su ta hanyar siffofin su la yas'aluna nasa ilhafa ba sa tambayar mutane ballantana su na cewa mutane an fahimta ko to kaga wannan ya zama yabo ake ga waɗanda yake la yasa alunan nasa ba sa roƙon mutane wannan sai nuna roƙo ya zama mai abin zargi tunda dai har nasi ya yabi wanda baya roƙo to wannan ya nuna wanda yake yin roƙo abin da yake yi ba daidai bane ba wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana bayna zalika qawama da waɗanda idan sun tashi ciyar da dukiyarsu idan sun tashi kashe kuɗi lam yusrifu ba sa yin almubazzaranci walam yaqturu sannan ba sa yin ƙwauro ga kansu ko ga mutan gidansu wa kana bayna zalika qawama suna yin abu ne tsakatsakiya babu ƙari babu ragi bai yi kaɗan ba bai yawa ba to wannan ita ce siffa ta waɗanda ake kira ibadur rahman da Allah ce wa ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi haunan wa idza khatabahum aljahiluna qalu salama to cikin siffar su akwai wannan idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtur ba sa yin almubazzaranci sannan ba sa yin ƙoro almubazzaranci shine mutum ya yi abu da yawa har ya wuce bukata sawa'un ga kai shi ko ga gidansa ko ga wato abin da shafi iyalinsa wannan na iya faruwa cikin abinci ko cikin sutura ko cikin shi kansa gina gidan ko cikin abin hawa mutum na iya yin almubazzaranci kuma sannan wani lokacin mutum na iya yin ƙauro mutum na iya yin ƙauro yana da wadatar da zai iya wa kansa tufafin sawa ba ya ba fallasa na fita kunya na yin ado a ranakun ibada ranar idi ranar juma'a a'a in wata munasaba ta faru ta karban baki duk manzon Allah yana daga cikin sunnar yin ado lokacin da ɗaya daga cikin wannan yazo idin karamar sallah ko babbar sallah juma'a a'a za ka yi waɗansu baki sai ka yi ado to babu laifi ka yi wannan to a madadin mutum yana da halin da zai wannan sai wa kansa ƙwallo ya dan da a wasu zuhudu wannan kuskure ne ba daidai bane ba ko mutum zai iya wa iyalinsa kayan sawa kowane wata ko duk bayan wata biyu ko duk bayan wata uku sai zanto baya yawa matarsa tufafi sai zane ɗaya a ƙaramar sallah sai kuma in ta haihuwa a bata zanen haihuwa ka san yawanci tufkal bahaushe a haka yake ko da yana da wadata to kaga wannan shi ma ya zama mai ya zama kauro a dan ya dan wadata matarsa da dan kayan sawa tana masa kwalliya sai ya ga kamar wata ce da safe daban wata ce da yamma daban dai ita kadai ce ga kawai ta canja amma sai ta zama kamar wata matar ta daban to a madadin ya haka sai bai ba sai ya kyale ta da zane ko dau to kaga wannan ba daidai bane ba ha ko wajen abinci mutum yawa kansa koro ko iyalinsa koro wannan ba daidai bane ba yayi almubazzaranci abincin yayi yawa a rinka zubarwa bayan an gama amfani da shi a ki bayarwa ga mai bukata wannan shi ma ba daidai bane ba haka wajen abin hawa yana da wadatar da zai yi mota biyu ɗaya ta ce ɗaya ta iyalinsa don saboda kai yara makaranta ko wani abu sai yayi guda ɗaya kullum ana rigima shi da iyalinsa shi zai je unguwa su ma za su je unguwa kaga ya musu kwauro ke sannan idan kuma ya alama banzuranci ka je ka ga motoci garke guda kamar garken tumaki wata ma ai wata ba a hau ba wata ai sati biyu ba a hau ba wata ma gaba ɗaya ga ta nan gurin kawai har yi su sai ta yi kura to kaga wannan ya zama mai alama banzuranci ha kuma idan mutum ya tashi yin gida ya zo yi ɗaki guda hudu da ɗaki na mai gida da ban ɗakin su ɗaya su duka shi da matansa suna layi da safe kuma yana da wadatar da kowa yana iya mata ban ɗakin sa daban ba sai sun haɗa ba da juna to kaga wannan yayi ƙoro kenan ha kuma idan yayi gidan yayi girma da yawa yayi faɗi da yawa ɗakunan sun yawa wani shi kanshi wani lokacin sai a shekara bai je wata unguwar ba a gidan aljanu suke kwana a ciki yayi wa aljanu ɗakuna kenan da sauransu ko a yi gida wanda yake daidai misali zai iya kashe miliyan goma ya yi gida zai iya kashe miliyan ashirin ya yi gida amma sai ya zo ya kashe wato wajen miliyan ɗari gida a kashe wajen miliyan ashirin wajen labule labulen miliyan ashirin labule kan ko na miliyan biyu aka yi ai an yi labulen sarki amma a kodin suke da dangalin suke nasara sai ka ji ana labulen miliyan ashirin labule wai na miliyan ashirin eh, dan an ji an ɗauko Italian system ne ko Italian style ko wane ne style wane ne wane ne da sauransu kaga wannan almubazzaranci ne eh irin labule mai remote kenan wanda remote control ake budewa kaga wannan almubazzaranci ne ko shakka babu sai Allah ya tambaye mutum wannan kuɗin da ya kashe duk waɗannan almubazzaranci ne in ya zanto labule da zaka yi shi a inda babu kofa banzan Allah ya ce bai dace ba ubangiji ya arzuta ku da dukiya sai ku sai ku sai ku sai yadi ku yi wa katanga tufafi <laughs> ma'ana inda ba window ko inda ba kofa ma haramun ne kai labule to kun sai ga wani ma darduma za a zo a sa wani kuma a ba za a yi dardumar ba amma akwai abubuwa irin waɗannan frame ɗin nan na ayoyin Alƙur'ani, sai a makale a ɗaki, wato kaga dai alama ce ta mai san addini ta ma ba wanda ce kai wannan addini din kaga wannan abubuwan da akwai su a cikin wani kaga katan allo an rubuta qul huwallahu ahad wato style ɗin inda zaka san ado ake ba wai wa'azi ba sai aka bude da ayoyin nan masu qul qul qul wato qul ya ayyuhal kafiruna qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas dama su biyar ne cikin alkur'ani waɗannan guda hudu da qul ilayya to tunda ita ta yi tsawo sai aka kyale ta kasa in zaka rubuta qul uhiya kai Allah kato ne amma waɗannan kulkul din sai aka yi rubutu na zinari da tawaddar zinari ko da zare na zinari aka yi ado aka yi katon frame mai ban sha'awa aka sa a daki wannan duk ya saba musulunci ko qul Allah ka rubuta ai ba wa'azi kai ba bazaranci kai kuma sai Allah ya kama karanan tashin kiyama sayar da shi ma dama in dai kawai dan ai ado da shi ne bai halatta ba ka sayar da qur'ani wanda za a karanta shi sabilillahi ba qur'anin ado ba wannan dai yana ɗaya daga cikin zare ayoyin Allah da ganin manufar da ta sa Allah ya saukar da su amma da yawa daga cikin mutane kishin addini da shawara addini yasa suke yi to sai dai kuskure ne kuma dole a faɗa kuma gaskiya ce da yan za ka yi shiru ba faɗa ba to wa zai faɗa kenan mannawa a cikin abin hawa mutum ya manna na wata steka ta alkur'ani da sauransu ko wani hadisi ko wata ayatul kursi ya makala cikin mero duk bid'o'i ne ba su da asali cikin addini masu manna iri biyu ne waɗansu su ce saboda ado kaga ba a yin ado da ayatul qur'ani wa'azi ake rita waɗansu kuma suna yin abin a matsayin laya tunda ayatul kursi ce to kaga wannan ai ta allaka ta mai mata baka da asharka wanda ya zata laya kuma yayi shirka ke yayi wa motarsa salaya ke wannan magana ce ta gaskiya kun ga mu daina irin waɗannan akwai ababai masu muhimmanci da ya kamata mu sai mu kiyaye wannan sai mu zo muna yin waɗansu ababai janibiya janibiya janibiya akwai wani masallaci da na gani a wajen wani attajiri an rubuta wata ayatul kursiyu aka ce mutum aka ɗauko daga Egypt aka ba shi naira dubu tamanin ya zo ya rubuta wannan ayatul kursiyu ya koma Egypt naira dubu tamanin zai rubuta ko ayatul kursiyu ba ayatul kursiyu ba yanda Allah ta cikin manan bawon wanda irin rubuta ayatul kursi to amma wannan adar rubutun da ake yi shi wace maka shi kansa wai addini ne shi kansa wannan adar rubutun da kwalliya ka shi ba abin da ake so ka yi rubutu da za a karanta a juwa'azi to amma idan har ya fita daga karatun a juwa'azi ya zanto kwalliya ce rubutun yayi kyau ka yayi kyau wannan to ya zo mai kina aka yi ado wato a kalla dan aji kwalliya a ji sanyin rai amma ba azantuwa ba kenan don haka ya kamata mu kiyaye wannan sosai da sosai wannan duk yana shiga cikin almubazzaranci duk ba bambanci da na daki da na masallaci duk ɗaya ne kar ku ce kun je kun gani a masallacin Ka'aba duk baya da asali malamai da suke faɗa musu wannan kuma ya zama wulakanta bismillah akwai bismillah da suke yi mai tsuntsu wannan ai ya zama zane zane kuma haramun ne waɗansu su yi mun je mun gani a ɗakin kaba ɗakin kaba wanda suka yi ba malamai bane ba ko malamai sun faɗa musu sun ƙiji ya za su yi da su idan ka je a cikin masallacin Madina bayan an rubuta sunayen sahabbai da khulafa ar-rashidun sai da aka rubuta limaman shi a guda goma sha biyu a cikin masallacin Annabi dinnan to kuma wannan shi kuma ya zama hujja kai ka zo ka rubuta limaman shi a masallacin ka amma saboda suka yi jahilai ne ba karatun addini suka ba suna son addini amma ba su karanta shi ba an je an samu yan kungiyar su kuma za su yi duk abin da za su kawata shi ko mai mulkin soki a kawata abin yayi kyau shi bai damu da cewa abin ya daidai ko bai daidai ba amma malamai sun fadakar iyakacin fadakarwa waɗansu ababen an gyara waɗansu an kasa gyarawa da saba'a da ke madina tun tun su ba suka ce a rushe su a yi labirari a wajen aka kasa yi sai kwana kwanan nan sama da shekara ashirin sun yi fatawa amma ka san idan ka yi fatawa daban gwamnati kuma ta ɗauki fatawar ka kuma daban dan kullum mai mulki yakan kalli abubuwa da siyasa sa kafin ya kalli abubuwa da addini wannan duk mai mulki galibi ya haka yi amma a yanzu ana ana gina wani katon masallaci da bara suka yi za su rushe su gaba ɗaya sai su katon masallaci a wajen guda ɗaya tun da dai unguwar da tana da bukatar masallaci shi ke riga an huta da wannan masallaci da saba'a wato lamarin addini yana bukatar a yi ta karanta shi ana kuma ta bayanin sa an bayyana ko kamar yadda na faɗa ba na tuhumar niyoyin mutane da dama wanda zai rubuta ayatul kursi a jikin motar sa sai su teka ta abin nan kul huwallahu ahad ya sa ko ya sa frame a cikin gidansa na aya ko waye da sauransu yanzu ko da aure kai idan za a kawo maka amarya in dai ta fito daga gidan addini za ga irin wannan frame da ake kawowa da ayoyin qur'ani duk za a makale maka a bango ka ga amarya a karan fara da ba ta laifi to ya zaka yi zaka ciccire ko kuma kai sai da an fara biyu sai kai mata wazi anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtaru wa kana bayna zalika qawama bayi na gari sune wanda idan sun tashi kashe kudin su lam yusrifu ba sa albazuranci wa lam yaqturu sannan ba sa yin qawlo wa kana baina zalika qawama sukan bi tsaka tsakiya ne su ba qawlo ba su ba albazuranci ba haka ake son kai wajen ci wajen sha wajen gida wajen abin hawa wajen komai da komai a cikin rayuwarka wa qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun ubangiji ta'ala ya ce wa ma khalaqatul jinna wal ban halarci aljanu da mutane ba illa liya'budun sai dan su bauta min ma uridu minhum min rizqin da dai bana bukatan wani arziki a wajen su wa ma uridu an yut'imun bana bukatan su ce za su ciyar da ni saboda shi Allah madaukakin sarki mawadaci ne baya bukatan ciyarwar masu ciyarwa wa amma al ahadith amma hadisai kuwa fataqaddama mu'zamuha fil babain as-sabiqain da yawa daga cikin hadisan fa sun riga sun gabata a babuka guda biyun karshe da muka yi wanda suke da alaka da shi kansa wannan babi da yake nuna wadar zuci da yake nuna tsayawa tsaka-tsakiya, da yake nuna falalin ciyar da dukiya don Allah da kuma rashin tambayar mutane ko roƙon mutane yanzu a nan wannan aya da ya kawo mana ita daga ƙarshe wa ma khalaqatu jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun me take da alaka da shi cikin babin to ma wuri zan yi tsaye mun to me alaka da dame yake da alaka ma da minhum min rizqin da an yi an mun. ban ga yadda za ta shiga cikin batun roko ba dan batun roko daban wannan kuma daban Allah ya ce shi bai cewa mutane su ciyar da shi ba ba na buƙatar ci arziki daga wajen mutane a'a wato ma uridu minhum min rizqin ba na buƙatan arziki a wajen su mutane wa ma uridu an yut'imun ko ba na buƙatan su ciyar da ni da minki da alaka kenan eh na yi nazari na yi nazari in ga da me yayi alaka a cikin wannan babin me yasa imamun nawawi ya kawo wannan aya shin tana da alaka da kana'a tana da alaka da afaf tana da alaka da infaki wato na na yi kokari in ce tana da alaka da infaki amma ta wace fuska ma'ana ta fuska da take da alaka da infaki shine ubangiji baya bukatan ka ciyar da shi ma'ana yayin da ka ciyar karka dauka shi amfana da abin kai ka ciyar da kanka dan kai za a ba lada Tun da shi baya bukatar a ciyar da shi subhanahu wataala ashe anan gurin ciyarwa tana da me tana da falala saboda yayin da ka ciyar ba Allah ne zai ci moriyar abin ba kai da ka ciyar kai zaka ci moriyar abin ni dai ta hanyar haka na samu wa abin mafita in kuma wani ya samu wani abin da ba wannan ba to ya kare mu wa mimma la wato hadisai kan sun gabata da yawa fa taqaddama mu'azzamuha fil babaini as-sabiqaini wa mimma lam yataqaddam daga cikin irin wanda ko ba riga sun gabata ba ga waɗansu عن ابي هريره رضي An عنه عن sallallahu alaihi wa alihi wa sallama قال laysa al-ghina an kasrati al-arad walakin al-ghina gina an-nafs Allah sallallahu alaihi wasallam yace laysa al-ghina an kasrati al wato dukiya bata zanto ba saboda wato wadata bata zamanto ba don yawan dukiya yawan dukiya ba ke nuna wadata ba sawa'un dukiyan nan dukiya kenan dukiya ce ta kuɗi ko haja galibi an fi amfani da arab wajen dukiyar da take kaddara kamar gonaki da gidaje da shanu da tumaki da awaki da motoci ba tsabar kuɗi ya baban yawa ba an fi amfani da su a matsayin dukiya turiduna aradad duniya wallahu yuridu akhirah wallahu azizun hakim an gane ko arad dukiya amma in kai amfani da ita da dukiya ta kuɗi ma duk larabcin ya ɗauka sai zina ce an fi amfani da ita wajen dukiyar da take kadara ce uban manzala sallallahu alaihi ce laysal ghina an al ardi yawan dukiya ba shi ke nuna wadata ba walakin al ghina gina nafs wadata ita ce wadatan zuci dan yanzu ka ga wanda kuɗin da yawa da motoci da gidaje amma ya kasa zaune ya kasa tsaye bai huta ba bai zauna ba kai ko da baka da abin da ya kai ɗaya cikin dubu na abin da shi ya mallaka kana da hutun zuciya iyalinka suna da kai kana da lokacinsu suna da lokacinka kana da lokacin zumunci kana da lokacin zuwa dauran aure kana da lokacin zuwa wajen mutuwa kana da lokacin ziyartar yan uwa kana da lokacin zuwa wajen makaranta irin nan ka zo kai karatu to kaga a takaice kai ne mai wadata amma wani ga yawan duke da ta ninninka taka amma yau yana hanyar kaza yau yana hanyar kaza gobe yana hanyar kaza jibe yana Hong Kong gata yana kwatano wata rana yana Benin wata rana yana Togo wata rana yana nan wata ba ya kasa zaune ya kasa yanzu wannan mawadaci ne ko matalauci mai kuɗi ne amma matalauci ma'ana baya da wadata dan wadata daban kuma kuɗi daban manzo Allah ya ba mu theory anan da ya kamata mu fahimta yawan kuɗi ba shi ke nuna wadata ba wadata ita ce wadar zuci ko da kuɗin kaɗai in mutum na da wadata zuci to wannan shine mawadaci amma ko mun yawan kuɗi in mutum baya da wadata zuci to matalauci ne dan abin da talauci ke nufi bukata matsatsin lokaci rashin kowa ya rasa ka kai ma kanka ka rasa kanka to na ai talauci kenan ka fita hayyacinka wannan talauci kenan shi yasa galibi matan da suka fi kowa shan wahala na ce galibi ina nufin mafiya yawa kenan samuwar waɗansu 'yan kaɗan su fita da kawon nan daban ne amma matan da suka fi kowa shan wahala su ne matan masu kuɗi tana da komai a duniya in ban da miji <laughs> ga motar shiga ga abinci ga doya ga dankali ga kwai ga kaji ga ɗawinsu ga tsuntsaye suna mata kuka ga jimina tana yawo a gidanta ta galla ga barewa ga komai amma mijin sai ta yi sati biyu sati uku sun fada bata hada su ba in ya shigo baya da lokaci zai zo mata gida hajaran majaran a gajiye kamar wanda ya je yakin badar ya zo ya kwanta ya barci da ya tashi in ma ya zo da ragowar lokaci a bugo masa waya a ce kaza ya buga waya ya ce kaza ya bude wannan channel ya ga kaza hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya kalli labarai a duk labaran ba abin da ya damu da shi sai dan rukunin da ya shafi tattalin arziki dala ta faɗi euro yayi kasa me yake faruwa wannan kawai ya damu da shi an kashe wani a Palestine wani ya mutu a Afghanistan duk wannan ba shine labari ba a wajen sa wannan dan rukunin na tattalin arzikin kasa shine kadai bayani ya yaya dala take to kaga wannan ai ba mawadaci bane ga kudi amma matalauci ne wallahi ba matan da suka fi shan wahala suka fi rasa miji irin matar mai kuɗi da yawansu yawanci haka suke tana da komai in ban da miji dan baya da lokacin da zai ba ta na awa ɗaya ce wannan awa na ki ne a cikin 24 hours wai ga cikakken awa ɗaya nata ne ba zai ansa waya ba ba za a buga masa ba ba za a isa labar ya ansa kuma ya tara lokacinsa ga gangan jikin ga zuciyar yana tare da ita ta samu hanan wani bangare na soyayya ta ji cewa eh gaba ɗaya wannan awa ɗaya ta wace ba wanda yake tarayya da ni a ciki ni kaɗai ce a matsayina na matarsa ba ta da wannan a gurguje zai ganta da ta yi magana to wai ne babu wai shi ganin ke kawai ke din nan kina maganan cefa ne kafin ki rufe baki ya ɗauko kuɗi kafin ki rufe baki ya rubuta ce ya baki ki aika yaro je ɗauko dama maganar wai ki fita unguwa da ciki ado da miji kan wannan babu shi ba da lokacin ki direba ne zai kai ki yara ne za su kai ki ko ki tuka kin kima da ki iya mota ki fita amma wai ki ji kimar gashi yau mijinki ya tsaya shigo ki shigo ki zauna ya tuka ki kuje unguwa ya dan baki lokaci ya jira ki ki zumunci ki fito babu abin da yawanci mata suna son wannan sama da komai a duniya ko gidan biki ka kai ta ka je ɗauko ta da kanka ka yi fakin da mota a tura wasu ta ta wai zo ne eh ne ya eh, eh, ba fata sura da wai ya zo. duk sai ta tara mutane to wacce zan tafi wallahi yana ta jira na ta zai ta faɗa wannan zan tafi yana ta jira na ma'ana tana son ta cinye eh, sai ga mata yan tsaye gumi sun leko ai shi ne ko wallahi ne ko to ita wannan ka gama da ita fa to wai wannan alfarmar ka yawa matar ka so ɗaya a wata sai ka gara amma direba ya zo ina ruwanta direba abin haushi za ka gani awa ɗaya ko minti talatin ko minti arba'in duk matsalolin ka na rayuwa za ka dakatar da su kai wannan duk wani rikici da zaka yi zaka dakatar ka zo ka fito ka zo gida break karfe ɗaya na rana zuwa karfe biyu kafin ka sake fita kuma wannan karfe ɗaya zuwa karfe biyu din ba wanda zai leko ba wayar wanda zaka ansa ka kulle wayar kowa sai ka gama sannan ka zo ka shiga cikin harkokin duniya ka duniya ba ta karewa kwata kwata ba za ta kare ba kullum ka biya mata zaka yi ta binta ne zaka yi ta binta har sai ta kai ka kabari ta yi gaba ta kyale ka a wajen billahi da ziyaka duniya take وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أن كرقو دك عبد الله بن عمرو بن العاص الله شقال الداء غريس يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ياتي قد أفلح من أسلم hakika ya rabauta dukkan wanda ya shiga musulunci wa ruzika kafafan kuma ka aka arzuta shi arziki na saka tsakiya bai yi kaɗan ba bai yawa ba wa qanna'ahu Allahu bima atahu kuma Allah ya wadatar da shi da abin da ya bashi ya samu wadatar zuci bai raina dan abin da yake da shi ba to wannan ba wanda ya rabauta ba wanda ya more a duniya irin sa. yana da dan mashin dinsa a gida yana da yar matarsa suna cin tana jiran shi ya zo karatu ya buga ya tafi fulogi ya toshe a hanya ya tsaya ya bushe cikin kwanciyar hankali baya tsaki ya tafi gida ya je ta tare shi ta yi masa lalai ba wanda ya fi wannan morewa inda zaka gane yana cikin morewa ai da fulogi ya cije masa a hanya ya tsaya yana bushewa baya jin tsoron wani zai zo wajensa a cikin kwanciyar hankali a tsanake yake kayan sa amma in shi wancan mai kuɗin ne ya taho haka kawai ya ji motar ta ɗauke wuta ai ya ya tafi ga waya kenan ai maza a kawo wata motar dan gane ke minti biyar din sa nan gurin a gane shine baya da security baya da tsaro kai da shi waye mawadaci waye mabukaci <laughs> shine mabukaci kai yanzu baka da bukatar wannan yan security wani menene shi kuma duk ya shiga cikin halin ka kan kai yana ta zazzare ido yana duba ya akai ne ya akai ne Allah rufa mana asiri kada aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu kuma ya zanto Allah ya wadatar da kai da dan abin da ya baka baka raina ba rawahu muslim muslim ya ruwaito shi wa an hakim ibn hizam radiyallahu anhu qal daga hakim ibn hizam Allah shi kare da a gare shi yace sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fa atani nazo na roki manzon Allah sai ya bani na sake ثم سألته فأعطاني نساك روكن شي قارا من ثم سألته فأعطاني نساك روكن ya ƙara من ثم قال sannan sai manzo Allah ce ya hakim ya kai hakim inna hadhal mala khadirun ulwun wannan dukiya da kake ji da gani abu ne mai ban sha'awa kuma abu ne mai daɗi domin khadir koren abu kaga koren launi ai abu ne mai ban sha'awa yasa fulawoyi da ake shuka a gida ai kwarra ne suna da ban sha'awa ido yana sha'awar ganin koren abu ba fari gawo ba ba baki kirin ba a'a kore kore a'a rawaye rawaye yawanci inna hadhal mala khadirun abu ne mai ban sha'awa sannan kuma hulwan mai zaki abu ne mai daɗi faman akhadahu bi sakawati nafsin dukkan wanda ya neme shi bi sakawati nafsin da wadatar zuciya burika lahu fihi Allah zai sa masa albarka cikin sa ya fita ya samu naira ɗari ya fita ya samu ɗari biyar ya fita ya samu dubu ya ce alhamdulillah kila wani bai samu koko ba a yau ni gashi na samu ɗari biyar ni gashi na samu dubu ɗaya kaga da wadatar zuciya duk wanda ya nemi dukiya ta irin wannan hayar to sai Allah ya sanya masa albarka a ciki dubu din nan sai ta yi masa abin da wani sai ya yi dubu biyar kafin ya yi shi dan shi Allah ya zada albarka a cikin nasa kai ya sa albarka cikin naka Dari biyar din nan sai ta yi maka abin da wani sai ya yi dubu zai yi dan shi Allah ya zada albarka a nasa kai ya sa albarka a naka burika lahu fi wa man akhazahu bi israfi nafsin dukkan wanda ya nemi dukiya ko bi israfi nafsin da zalamar rai zalamar zuci lam yubarak lahu fihi ba za a sa masa albarka a ciki ba wato al israf shine zalama haɗama a bashi ce a ƙaro a bashi ce a ƙaro yana ta abin nan to wannan duk wanda zai nemi dukiya ta irin wannan hanyar Allah ba zai sa masa albarka ba sai kaga ga dukiyar amma yana cikin wahala shi yasa wani ke cewa laqad alimtu wa mal israfu min khuluqi an alladhi huwa rizqi sawfa ya'tini as'alahu fayu'annini tatallubuhu ولو قعدت atani la yu'annini yace na riga na gane don haka zalama ba ta cikin ɗabi'ata na gane cewa duk abin da yake arziki na ne zai zo ya same ni as'alahu ta iya wani lokaci in ba abin in zalme in yi zalama fa yu'annini tatallubuhu neman shi ya wahalar da ni 'yan kunyata walau qa'attu atani la yu'annini in ma da na zauna rabon na zai zo ba tare da ya wahalar da ni ba ma'ana dai yawan zalamar baya sa ka samu sama da rabanka an gane ko abinda manzo Allah yake nuna masa kenan eh ya tambaya an bashi ya kuma tambaya ya kuma tambaya dan manzo Allah yake ce masa wannan dukiya duk wanda ya neme ta da wadar zuci Allah zai sa masa albarka in ko mutum ya zalama ba za a sa masa albarka ba ma'ana ka dina yawan tambaya a fakaice abinda manzo Allah ke faɗa masa kenan wa kana kallazi ya'kulu wa la yashba sai ya zanto kamar wanda yake ta ci amma ya kasa koshi wato wanda ba sa masa albarka ba din kenan wal yadul ulya khairun min al yadis sufla hannun da ke sama shi yafi alheri sama da hannun da ke kasa hannun da ke sama shine hannun da ke bayarwa hannun da ke kasa kuma shine na karba qala hakimun hakimu yace fa qultu ya rasulullah sai nace da shi ya manzan Allah wallazi ba'asaka bil haqq na rantsa da wanda ya aiko ka da gaskiya la arza'u ahadan ba'adaka shay'a ba zan ƙara tawayewa kowa wani abu ba ma'ana ba zan ƙara roƙon wani wani abu dan idan ka roƙi mutum ya baka aika tawaye wani abu a wajensa kenan yace daga kai din nan ba zan ƙara roƙon kowa ba kuma har abada kaga sai sha alwashi a gaban manzo Allah kenan hatta ufarika duniya har in rabu har in rabu da duniya fa kana abubakarin radiyallahu anhu yad'u hakiman li yutiyahu al-ata bayan annabi ya bar duniya abubakar yana halifa ya kasance yakan kira shi dan ya bashi wani rabo daga cikin dukiyar musulunci fa ya aba an ya kabala min shay'a sai yake karba thumma inna umar radiyallahu anhu da'ahu li yutiyahu bayan abubakar ya shude umar ya zama halifa ya kirawo hakim dan ya bashi wata dukiya cikin dukiya daga cikin baitul mali fa aba an ya hu hakim yake karba fa qala sai yace ya ma'asharul muslimina umar kenan ya ku taron musulmi ushidukum ala hakimin ina sa ku ku zama shaida akan hakim anni a'ridu alaihi haqqahu alladhi qasamahu Allahu lahu fi hadha al-fay gashi na bashi rabansa kasansa wanda Allah ya kasa ya bashi na cikin dukiya da aka samu ta musulunci fa ya ba an yakuzahu ya ki karba kar a je gaban Allah ya zanto an kama ni da laifin ni ne ban bashi ba a'a na bashi shi ne bai karba ba abinda Umar ke nufi kenan falam yarza hakimun ahada minan nas hakim ko bai taba ƙara tambayar kowa ba cikin mutane ba da nabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya shuɗe hatta tuwfiya har shi hakim din ya mutu bai ƙara tambayar kowa ba kaga yadda musulmi suke kenan masu kishin zuci da haka ne musulmi ke samun izza da haka musulmi ke samun izza amma a yau cikin mutum goma da za su roƙe ka to in ka bincika za ka iya samu takwas daga cikinsu ba wai dan babu ba ne so suke su ƙara akan abin da suke da shi kila biyu ne babu sai ta sa suka roƙe ka dan yanzu roƙo din ya zama sana'a ya maroƙa ma na gidan suna ko na wajen ɗaurin aure ba ba ma waɗannan ba tukuna yan maula da suke kara na suna bin ofisoshin gwamnati da sunan karnukan siyasa da sunan wannan ɗin siyasa ballagazan mutane wanda ba su da manufa a rayuwa da suke bin gidajen masu arziki da sauransu da suke bin dangi gashi nan mutane da yawa kawai su dai su roƙa kawai a basu lafazin yarza'u bira'in summa zayin zaka sa ra sannan zaira summa hamzatin sannan alhamza ay lam ya'khudh min ahadi shay'a bai taba karban komai a wajen kowa ba daga baya wa aslur ruz'i asalin kalmar ar-ruzu a larabci an-nuqsanu tauye abu ko rage shi ay lam yanqus ahadan shay'an bil akhadh minhu bai taba tauyewa kowa komai ba ta hanyar ya karba daga wajensa wa israfun nafsi abinda ake nufi da israfun nafs tatalluha wa tama'uha bi shay' zuciya ta rinka roƙen ta rinka lauko abin da ba nata ba kuma ta rinka kwaɗayin samun abu wa sakawatun nafs abin da ake nufi da sakawatun nafs kuwa hiya adamul israfi ila shay rashin zalama akan abu wa tamau fihi da kwaɗayi game da shi wal mubalati bihi da damuwa da shi wa shara da nacewa akan aba mutun shi kwaɗayi tsananin kwaɗayin aba mutun shi wa an abi burdata an abi musa al-ash'ari radiyallahu anhu قال an karɓo hadisi daga Abu Burda daga Abu Musa ashari Allah shi kare yadda a gare shi yace kharajna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi ghazatin mun fita tare da manzon Allah wajen wani yaki wa nahnu sittatu nafarin mu shida bainana ba'irun buhu. raƙumi ɗaya gare mu muna bayayyar hawansa an fahimta ku fa naqiba aqdamuna wa naqabat qadami fa naqibat aqdamuna duk kafafunmu wato suka gaji wa naqabat qadami kafata ma ta gaji ko ta hannaji ciwo wa saqatat azfari kuma farata na suka zuba fa kunna nalufu ala arzulina alkhiraqa mun kasance mukan sanya tsummo kare akan kafar mu dan ba mu da takalmi sai mu samu tsumma mu daddaura a kafar mu a tafin kafar mu dan mu rinka tafiya kar mu ji zafin rana ko kar mu taka kaya ko tsidau ko wani abu fa summiyat ghazwatu zatir riqa wannan yakin sai aka sa mata suna yakin zatir riqa'i wato yakin tafiya da tsumma yakin tafiya da tsummo karai lima kunna na asibu ala arjulina saboda abinda muke daddaurawa akan kafafunmu min alkhirqi na tsummo karai qala abu burda abu burda yace fa haddatha abu musa bi hadha alhadith sai abu musa ya bada labarin wannan hadisi thumma kariha zalik sannan kuma daga baya sai zanto baya so ya faɗa wa ya yace ma kuntu asna'u bi an azkurahu ba inda zai sana ambaci wannan hadisi kala ka annahu kariha an yakuna shay'an min amalihi afashahu wato abu musa bayan ya faɗi wannan hadisi kaga ba nuna sun sha wahala ba mutum shi da kan akan raƙumi ɗaya wannan ya hawaye ba wannan wannan ya hawaye ba wannan sannan gashi tafiyar ƙasa ta sa har kafafunsa sun ji ciwo farcen mutum ya zube har ma suna daukan tsumma su daura a kafa wannan ba wahala bace ba wanda ya wannan yayi jihadi ko bai ba to shi yasa wai Abu Musa baya son ya faɗi hadisin dai in ya faɗa kamar ya tallata wani aikin sa kenan na musulunci shi ne ce ma kuntu ana asna bayan azkurhu me zan yi in faɗi wannan hadisi me zai sa in faɗi wannan hadisi ka annahu kariha an yakuna shay'an min amalihi afshahu wato yana kin ya ga ya yada wani abu na aikin sa da yi cikin musulunci kaga wannan kaiwa mutuka wajen ikhlasi kenan wannan hadisi muttafaqun alai Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi hadisin karshe da zamu tsaya a kansa wa an amr ibn taglib a a wa an amr ibn tagliba wato daga amr ibn taglib bi fathi ta'il musannati da yawa ta'un fataha a sama taglib wato al musannati fawqa ta mai digo biyu a sama wa iskanul ghayn ghainun ai mata dauri al mu'jama ghainun din mai dago ba ainun ba kenan wa kasrul lam lam kuma ai mata kasra taglib an karbo hadisi daga amr bin taglib radiyallahu anhu Allah shi kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama utiya bi malin aw sabiyin fa qassamahu manzo Allah tsara da mun ci tabbata gare shi an kawo masa dukiya ko kuma bayi fa qassamahu sai ya kasafta ko dai kudi aka kawo ko kuma bayi astabiyu shine mutanen da aka ribato a wajen yaki fa hu sai manzo Allah ya kasafta wannan abin da aka kawo fa ata rijalan ya baiwa waɗansu mutane wa taraka rijalan ya hana wasu fa balaghahu anna allazina taraka atabu sai labari ya kai ga annabi cewa waɗanda ya kyale su bai ba su rabo ba a cikin wannan dukiyar sun nuna fushi ko sun nuna zargi me yasa mu ba ba mu ba fa hamidallahi thumma asna alaihi sai manzo Allah ya zo ya gode wa Allah ya yabe shi wato yayi innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu kenan thumma qala sannan yace amma ba'du amma baitin haka fa wallahi inni la uti ar-rajula wa ad'u ar-rajula yace wallahi da gangan na sani wani lokaci sai in baiwa wani cikin kaso da nayi wani kuma in hana shi wallazi ad'u ahabbu ilayya min allazi uti wanda nake baiwa din shi na fi so sama da wanda na wato wanda na hana din shi na fi kauna sama da wanda na ba walakin ni inna ma uti aqwaman sai dai kawai wani lokacin nakan baiwa waɗansu mutane wani abu ba dan su ba lima ara fi qulubihim min al wal hala'i dan na fahimta a cikin zukatansu akwai tsoro da firgita wa akilu aqwaman ila ma ja'ala Allahu fi qulubihim min al wal khairi waɗansu mutanen da naga suna da natsuwa suna da ƙarfin imani sai in dogarar da su da abin da ke cikin zukatansu na imani da tawakkali na wadatar zuci da alkhairi minhu amr ibn taglib daga cikin sa akwai amr ibn taglib qala amr ibn taglib amr ibn taglib sai yace fa wallahi ma uhibbu anna li bi kalimatin bi kalimati rasulillah humran ni'am yace wallahi ba zan so ba a musanya min wannan kalma ta manzon Allah da ya a kaina a musanya min ita da dukkan zuciyar duniya ma'ana da a ce an bani zuciyar duniya da a ce wannan kalma da manzon Allah ya faɗa ta cewa ni da bai ba boye ina cikin waɗanda yake so to ai wannan ya fi mun komai sama da ya bani abin nufi dai a cikin siyasar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan baiwa wani yayi mai ya hana wani wanda ya ba din ya ba shi ne dan ya ga cewa banda kasancewar sa mabukaci akwai haɗama akwai zalamar da kila in ba a bashi ba ma ya bar musulunci to sai a bashi kaga zama cikin almu'allafati qulubuhum kenan ai almu'allafati qulubuhum ba wai kafirai ne kadai ba ko dan daga cikin mu nan ma yanzu kai ka ce da su almu'allafati qulubuhum <laughs> akwai kuma waɗansu sai manzan Allah ya kyale su saboda ya ga sana da natsuwa sana da karfin imani sana da tawakkali sai ya kyale su da tawakkalinsu tunda abin baya da yawan da kowa zai samu sai ya baiwa waɗansu ya kyale waɗansu lafazin alhala wannan hadisi bukhari ya rawaito shi lafazin alhala huwa ashaddul jaza shine tsoro mai tsanani wa qila abdajar wani kaulin aka ce raki ku sai mu dakata nan abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban arshi Allah shi ya fi mana wassalamu alaikum warahmatullahi waye kai ne mai tambayar faɗa mu فيتبعون أحسنه Hmm. mai tambaya yana yin tambayarsa ta farko kan faɗin Allah ta'ala Allah zai yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana ulaika alladhina Allah, wa ulaika hum ulul albab ayat tana cikin suratul zumar abinda Allah yake cewa Allah zai yastami'una alqawla fa yattabi'una ahsana waɗanda suke sauraron zance sai su bi mafi kyawunsa. Ula'ika allazina hadahumullah irin waɗannan su ne Allah ya shiryar wa ula'ika hum ulul albab irin waɗannan su ne ma'abota hankali. Wato masu sauraron zance su bi mafi kyawunsa. To, anan menene zance da Allah ce allazina yastami'una alqawla anan ba a nufin kowane irin zance. domin an kawo alkawul da alif da lam wanda ya nuna sanannen zance wanda suke sauraron zancen idan ba hausa ya ce zancen ya nuna me wani sanannen zance kenan ba wai kowane zance suke saurara ba shi dai wannan zancen suke saurara to wani zance kenan shine alkur'ani mai girma da haka malamai suka ce alqawlu anan ana nufin alkur'ani tunda Allah ce innahu laqawlun فصل وما هو بالهزل القرآني كده سنة وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون يتكم إنه لقول رسول كريم هذا لقول رسول كريم سنة الله تعالى فلم يدبر القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين لفظ هكذا لفظنا على القول أننا نفهم القرآن فيتبعون أحسن سيسبهم في كاونسا mafi kyawun abin da ke cikin alkur'ani sune alwajibat wal mustahabbat wajibi da mustahabbi bayi na gari sukan bi wajibai su aikata su sukan bi mustahabbai su aikata su dan ne mafi kyawun abin da ke cikin alkur'ani sai abu na tsaka tsakiya wanda yake shi mai kyau ne amma ba a ce a kai ba ba a ce karka ba shine abin da yake ja'izi shi ba a baka horo ba cewa ka yi shi ba a ce ba kuma karka yi shi daga nan sai munanan al'amura wanda alkur'ani ya yi isara zuwa gare su dan a nisance su ba dan a aikata ba su ne haram da makaruhi to kaga kenan a cikin alqur'ani kashi uku ne akwai abin da yake wajibat ne wal mustahabbat da kuma abin da yake mai al muharramat wal makruhat da kuma abin da yake al jaiz ko al mubah to bayi nagari idan sun bi idan sun karanta su duka sai su bi mafi kyawun mafi kyawun sune al wajibat wal mustahabbat wannan shine zance mafi inganci wajen fassara wannan aya dan wadansu suna kokarin su fassara wannan aya wajen halartar sauraron waka wai ya halatta ka saurari waka sai dai idan abu mai kyau ne ka bi idan abu mara kyau ne ka bari wannan ba haka bane ba waka da aka hada ta da kiɗa to wannan haramun ne sauraron bisa ga zance mafi inganci ban gama ba sai tambayar ka na cewa abin da muke muka ji na magana sahabbai da gwagwarmayar su da labarin su da tarihin su shin mu muna da uzuri yanzu in ba mai ba ba mu da wani uzuri a gaban Allah me uzurin ba mu da wani uzuri akwai abin da ko mun so mu yi daidai yadda suka yi saboda karfin imanin namu da nasu ba ɗaya bane ba ba za mu iya yi ba amma akwai abubuwan da suka yi za mu iya yi ba sun yi kamsu salawat ba ba muna kamsu salawat ba ba sun yi azumin ramadana ba ba muna yi ba ba sun yi aikin hajji da umara ba muna yi ba da suke da halila da istighfari duk ba muna yi ba kila akwai wani nau'i na juriya da jurewa wahala da jurewa yunwa irin waɗanda suka yi wanda wani zai kasa yi yanzu amma akwai ababai da dama waɗanda yadda suka yi za mu iya yi sai dai ko da mun yi irin yadda suka yi to ladanmu ba zai daidai da nasu ba dan shi sahabi falal ladansa daban yake da sauran falal lada na gama garin mutane tunda manzo Allah ce da ɗaya daga cikin ku za a bashi gurgudan dutsen Uhudu na dukiya ya ce da ita gaba ɗaya dan Allah to bai kai mu dan nabi ɗaya da sahabi ya bayar ba kai bai ma kai rabin mu dan nabi ba لو anfaqa ahadukum مثل udin zahaban ma balaga mudda ahadihim ولا nasifahu saboda haka dai ba wani uzuri akan mu cewa wai yanzu irin abubuwan da sahabbai suka yi mu ba zami ba wani uzuri akan mu sai da raunin imanin mu ko raunin karatun mai samu kasa ganewa na'am ta ya gwamnatin da ba ta da baitul mali ya ba gwamnatin musulunci ba ce gwamnatin musulunci zaka nema da baitul mali gwamnatin da ba ta musulunci ba dan me zaka nema ta da baitul mali gwamnatin musulunci ita ce take da baitul mali na'am hmm. idan aka kawo musu eh ai shi roƙo gaba ɗaya za mu yi magana akan uzurin da ke sa ai roƙo yanzu dan dan ya ka je wajensa kawai dan ya baka wani abu haka kawai ya baka wani abu ba wata larura ce ba ko larura ce irin wadda kai ka jawo wa kanka ai haramun ne amma misali dan uwanka baya da lafiya an kwantar da shi a asibiti za a yi masa aiki ana bukatar dubu talatin dubu arba'in ba ka da yadda zaka ka samu dubu talatin samun ka na wata bai kai dubu biyar ba kuma ana bukatar dubu talatin sai ka je ka roki wani dan kasuwa ko dan siyasa dan ji ya mara lafiyar ka kaga wannan akwai uzuri wannan babu laifi amma mutumin da zai mayar da sana'a roko ya mai da roƙo sana'a kullun sai yayi kullun sai ya je kawai ya karkasa mutanen yau idan ya roƙi wannan to kuma idan dan ba su sati biyu ko uku kafin ya sake zagayowa gobe kuma ya can gurin gata ya can gurin wannan shi muke magana akai wannan haramun ne ko mutuwar zuciya ce ku yi hakuri in karanta tambayoyin da suke rubuce mhm. zai iya kin karba in ya wadata ai haramun ne ma in yana wadata sai ya karba wannan yace malam ni dalibin ka ne kuma Allah ya sani har cikin dare ina tashi in yi maka addu'a Allah saka maka alkhairi yace to amma waɗanda ko waɗansu waɗanda da an yi magana wurin karatu ko in sun ganka sai su kabbara to mu ba ma jin daɗin haka saboda haka ka rinka faɗakarwa akan wannan ai ina jin na faɗakar akan wannan tun yaushe nake yi da Allah ina son in samu mutum biyu su gaskata ni a inda nayi wannan na yi Ina, da kuma ina da ɗorayi da wulare da dama na faɗakar akan wannan amma mutane babu yadda zaka iya hana su abu lokaci guda sannan ita kabbara da ake a wajen karatu kala biyu ce kala biyu ce akwai wadda wato mutum shi kanshi bai ankara ba sai bayan yayi ta zai to irin wannan zaka ji ta yawanci ta shafi mutane kusan da yawa sai dai matakin yin kabbarar wani ya daga murya da yawa wani bai daga murya da yawa akwai kuma wani dan abu kadan Allahu akbar kaga sai ka kawai sai ga shi kadai kawai yayi ko su bi kadai kaga wannan abun bai kai matsayin ayi ba shine yake sanya mayar da abin haka to wannan bai dace ba akwai zamu karanta cikin waɗansu hadisai ko mun karanta ko za mu karanta nan gaba inda sahabbai sukan samu kansu a cikin wannan halin ko tasbihi ko kabbara idan wani abu ya faru na ban mamaki ba tare da mutum ya yi aune ba ma zai je ya yi shi to wannan ba a zargi mutum akai amma mayar da abin mu yadda muke a halin yanzu muna mayar da shi kamar wani kirari ne ake wa malamai wani lokacin ko wajen taro mutum ya zo sai ai kabbara wani lokacin ko ma mai mutum ya ko tsayawa ya kawai kalli mutane sai ai kabbara to kaga idan mutum bai yi a hankali ba sai a haukata shi ni nukan yi kokari ya zanto cewa kabbara ba ta yi tasiri ba wajen mai nake so in faɗa kuma haka ya kamata mutum ya yi kasan kokari da kabbara ba ta yi tasiri ba wajen ta sa shi ko ta hana shi abin nan da ka tsaro daga gida zaka faɗa domin duk mai hankali da zai wa mutane wa'azi ko lacca tun daga gida ya yakan tsara me ya kamata in je in faɗa sannan idan ya zo kuma yakan sake samun wani sabon idea gurgudan yadda ya ga set off na zama zai kara baka cewa to me ya kamata in faɗa sannan kuma gurgudan yadda aka riga shi yin magana nan ma zai ba shi dama ya ga me ya kamata in faɗa to a nan gurin in mutum yana tunanin me ya kamata in faɗa wanda zai amfani jama'a sannan ya zan yi in ga cewa na faɗa ne dan Allah tsakanina da ubangiji to wannan zai magance waɗannan kabarbarin da dama ba za su dame shi ba amma akwai wanda shi in ba a masa kabbaran ma baya so akwai kuma wanda in suka zo su biyu ko su uku aka yi wa wani kabbara da yawa shi kuma aka yi masa kaɗan shi kuma baya so sai ya ji haushi dan me yasa shi rabansa na kabbara ya zama dan kaɗan <laughs> to kaga wannan shine illolin da ke faruwa a sakamakon yin kabarbaran da waɗansu matasa suke yi da sun ga wani malami ya shigo ko kuma koya aka faɗo wani abu da bai abin nan ba sai a yi kabbara da kuma waɗanda suke yin wani abu mai kama da take ko ziga kiyaye ka Allah ƙara lafiya kaga wannan ziga ce dai idan za ka yi wa malaminka addu'a ta garib to ba sai ka yi wannan ba dan wannan ba addu'a ba ce ba yanzu ka yi addu'a tana buƙatar ladabi tsakaninka da ubangiji yanzu wannan babu ladabi in Allah ka roƙa amma in ka faɗa kuma dan malamin yanzu kaga to ba ma Allah ka roƙa ba to kaga nan baka da wani lada a wajen ubangiji kenan da haka sai mu kiyaye da irin waɗannan kalmomin dan ya kamata a samu bambanci tsakanin malaman sunna da malaman bid'a sannan kuma a samu bambanci tsakanin almajiran sunna da almajiran bid'a ya kamata a samu bambanci ka faɗa a zuci mana ai ba sai ka ce Allah saka da alheri da ƙarfi ba ka faɗa a zuci a zuci cikin abin nan ka Allah ba da lada Allah saka da alkhairi wannan babu laifi amma kamar yadda na faɗa waɗansu ababai sukan kuɓa cewa mutum ba tare da yayi niyya ba to wannan zai zama abin uzuri amma sai dai ka rika kokarin mallakar kanka dukkan mun yan adam ne zamu iya yin ababai wani lokaci ba da niyya ba to amma idan muka gane kurakuran mu sai mu me sai mu kokarin mu gyara yana daga cikin takardar da ta bani mamaki a tafsirin mu na mai duguri wani rubuto yake neman yafewa a wajena wai ce wai ko menene akwai dai wata wani li'irabi da nayi na kawo shawahid haka cikin Qur'ani da kuma waɗansu abiyat iriya sai ce shage mala to ga wai bai an kara ba yace wallahi ba da niyya bane ba to kaga wannan gurgurdan tarbiyyar da mutum ya taso zai iya samun kansa a cikin wannan <laughs> Nukan samu tambayoyi masu ban mamaki nikan ajiye su wata rana in yi ta kallon su kawai in wani abu ya dame ni kawai ina cikin damuwa sai in dauko su in karanta haka dan sami dan yi dariya haka kawai in mutu sauransu to kaga Allah shi yafe mana Allah shi gafarta mana hmm. eh da hmm. ya hmm. eh to amma shi bai kawo ba ai mu muna magana inda ya tsaya mu muna so mu alakanta abin da inda ya tsaya yanzu idan muka karo wannan shi mu muka karo masa a cikin sharhi shi bai kawo ba shi mai littafin mu ko muna so mu amalanci littafin yadda yake bisa ga amana ta ilimi In ka ka'idar ilimi kenan imamu nawawi ya san da ayar bai kawo ta bai tsaya a nan gurin to idan muka tashi yin sharhi sai mu yi kokarin samun mafita cikin abin da ya kawo shi ya kulla babu shi ya kawo aya to sai mu yi kokarin samun mafita karkashin ayoyin da ya kawo ba tare da mun kara ba amma in sharhi ne muke da ƙarin bayani to wannan sai mu ce amma kuma aya kaza ta fi fitowa inda ya kawo ta kaga bai kawo ba amma mu yanzu ba za mu ce haka yake nufi ba sai dai mu tsaya cikin abin da ya kawo mai yi kokarin kulla alaka don wannan ita ce amana ta ilimi wa alaikum salam hmm. gurɓacewar siyasa samu su sai haɗa a ra'ayin gwamnati ko kana dai da za ka kai ai ina jin ya kamata dinnan gurin muna da fahimtar cewa yayin da aka ce ka yi shiru ko ba a san yawan magana yawan maganan nan da aka ce karkai yi ya shafi wazi ya shafi wadda juma'a ya shafi al'amur bil ma'ruf wa nahyi anil munkar da bai shafi wannan ba ai kowa aka ce yawan magana an san magana da ba ta da amfani amma shari'a ba za ta hana ka magana mai amfani ba da manzo Allah ce falyakul khairan to falyakul khairan da wa'azi da al'amr bil ma'ruf da annahyu anil munkar da salati ga annabi da zikiri da hailala da karatun alqur'ani duk wannan menene khair ne zai shiga cikin khair ina ganin ba sai nayi wannan dogon sharhin ba ni ganin yake kowa zai fahimci wannan amma ba a san yawan magana sai wani ya ce to kenan sai a daina wa'azi sai a daina karatun alqur'ani tunda an ce ba a san yawan magana ai bai kamata ma mutum ya fahimci wannan ba ba a san yawan magana sai wani ya fahimci cewa ashe ga azzalumai suna zalunci bai halatta ba kai magana akan su ai ba an shiru akan zalunci tunda manzo Allah ce daga cikin mafi tsadar kalma akwai kalimatu haqqin inda sultanin ja'ir ka faɗi kalma ta gaskiya a wurin azzalimin mai mulki wannan yana daga cikin afdalul jihad kaga wannan ai ba za a ce kuma wannan wai karkai magana ba ɗaya daga cikin sahabbai ke cewa ko da za ku ku ɗauki wuka ku sa a makogaro na na san ga wata kalma da zan faɗa da zan ta amfani jama'a sai na riga ku faɗa kafin ku yanka makogara kaga wannan magana gaskiya dole ka faɗe ta wannan baya cikin ashe zantuka ne ya danganta dan sabo me yasa ka faɗe ta kuma da usulubi ka faɗa akwai wanda yake maganar yake buƙatar in zaka yi masa wa'azi kai masa kai da shi ba sai ka faɗa akan titi ba wannan in kaga haka zai fi tasiri akwai kuma wanda dole sai ka fito fili yanzu wanda ya fito fili ya yaɗa barna bai kamata ba kai kuma ka je kai masa wa'azi ya ɓoye ha ba zuwa yi shi yaɗa a jarida ko a rediyo ko a talabijin ba kamar sai ka shiga rediyo ko talabijin ko jarida ka faɗi wannan abin da ya kuskure ne saboda idan kai masa shi kaɗai, ko ya ce ya yarda ba dole bane ya dawo ya shiga rediyo ko jarida ko talabijin ya kare ta kansa ko ya gyara wa kansa in ba mai itilasi ba to amfanin kai masa raddi a kafar da shi ma ya yaɗa barnarsa irin masu rubuce-rubuce nan suna zagin musulunci cikin rediyo da talabijin da waye da jaridu to wannan kaga sai ka mayar musu da martani a fayyace kowa ji suka fallasa suka tona musu asiri saboda rashin mutunci suka yi amma wanda kamar ya yi wani abu na barna amma bai kai a ce ya hada shi ya yi ba to sai ka same shi kai da shi don ka sa ya daina wannan abu ina ga wannan shine abin da ya kamata mu faɗa kuma sai mu dakata waye ya bar wayarsa take mana kara ne سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب